ya ce wannan abun ba zai taɓa yawa ba ƙarya ne mu bai da tafi zai za mu je wurin wata ɗaya cik muke tafiyar dawowa wata biyu sannan yanzu ake jiya da dare ka je ka dawo wannan ba zai yi ta tsaya wani ana jayayya sai abubakar ya taso da can abubakar ba ya ta zo daga ya zo da tikin gidi yana zuwa ya ce me faru ya ce abu yawwa abubakar ya zo zo ba duk abin da mutumin ya faɗa ta yadda ba to yau da ya faɗa wani abu wanda kowa ya san da zai ba Ya zo abu bakar ya ce me ya ce ya ce wai giya da daddare ya je da maqdis ya ga wani baka da haba haba haba mana haba wannan wannan mutum wannan ko ya ya ce mun ya je sama na bakwai ya je ya ga Allah ya dawo wallahi ne maza Allah ya ce wallahi na je sama na ga Allah na dawo ya ba ni sallah biyar da na tafi annabawa wanda na na musu sallah a kaka sannan dukkan su na same su a sama kuma ko waɗansu da dukkan su dubu ɗari ne da dubu ishirin da dubu hudu Allah ya gaukata tilka da sulu waɗannan ba da ba. عدد أولينا دولين فمن فضل yana kuka in ya kalli hannun dama ya yi kuka in ya kalli hannun hagu ya yi dariya in ya kalli hannun dama ya yi dariya in ya kalli hannun hagu ya yi kuka mazala ya tabbata gini mai wanda ya ce ai aika da bani adam duk gaba daya minhum man amana wa minhum man kafara wanda suka yi imani in ya kalli dama ya ga tsaye ya yi gudun shi ya ji ya dariya in ya kalli hagu ya ga wanda za su shiga wuta duk a hansa ne shi ka nan tsaye duka tsaye ya tashi kafin ya shigo jibril ya kuma kofa <clears throat> salamu alaikum alaikum salam wane ne jibril kai dawa ni da muhammadu an kira ku ne an kira ku to ku shigo ku za ku nesa da aljani zai zauna a kan aljani aljani ya zauna a kan wani aljani wannan wani aljani ya zauna a kan su je har sama su sa kunne suna jin hiran mala'iku menene zai faru gobe da jiri sai su sauka su kawo kan gaskiya da kaya ku kara kiriya guda daya ya zama goma hmm. matan ka fa bai da ke ga abin da yake kudin da ka ake jiya da ta ta tsada ya wata ya wata ya wata ya ce a. kamar ta ajiye kudin ka ta ka ka je ka tafi ka ka duba kai ka na kuma malam ya yi duba malam ya yi duba ya ce maka motar ka nan in baka canza shi ba za ka yi accident dole ka yadda zai ka je ka canja motar kuma ta karya ne Allah ya hana ku zuwa yake kar wani ne aljani tsakawa وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا حرسا معنا ما تقارب شديدا ميزانني وشربا بتفاخر وشوكا لقوانا يزين عليك هذين يريد عبادي سي أجيب عبد الوضع أقول شيء شيء ما نبقى هو يا بنت وتعمل معنا هي اللي كتبت وقال لي نعم انت انت بيه. menene ba hausa yake da zakar wai aljani ya ta dauka shi algeri mutane ne wani wuta a kan wallahi ba ban fahimta ba me yake da Oh ya taka abin da ya fi ya taka wutar da ya fi tsaye ok shi ne alheri ya kuka to duk wanda alheri zai yi ne zai saka wani labari ma zai ta kuka ko a jefa mai kuka wani na da mata sama a wajen na ka za a fi saboda annabi muhammadu ya zo ba wanda aka ba izini kuma da je sama ya ɗauko labari ya kawo a shi labari ya kare shi yasa shi ne dalilin salamu alaikum sama da farko da na biyu uku hudu da shi da bakwai an waye jibiri waye tsara da kai muhammadu an aike mu a karfe ku bismillah shiga waye ni ne albinu hara hara mutu waye aike ka عبد الله ليك في النيرة دل دل أنا يا بقى أنا بواقي يعو النبي يا النبي يحيى النبي عيسى يعو يا يساب النبي يوسف فمن يعو يا يساب النبي إدريس يعو النبي ya hau haruna a ya haura shida ya samu annabi musa ya hau na bakwai ya samu annabi ibrahim khalilullah yana jinkiri da baitul mahmud yana koyarwa yara ƙanana maza da 'yan mata wanda suka mutu ba su haddace alƙur'ani ba annabi ibrahim ne kula da can ya koya masa alqur'ani har sun hada ce sannan ya ci gaba sai da abin da ban sani ba in sun hada ce daga baya za su mutu a can ina za a fito su a can wa za su zauna su kira mu hannun zo shi ne ni ban sani ba amma duk na sani ba ku labari eh saboda abin wai ranar tashin kiyama Allah zai turo mala'iku su nade wannan kamar za su nade shi kamar tabarma sai wani albajiri ya tambaye ni wai wani bango za a rataya shi da wallahi ba sani ba na san ne inna Allah ala kulli shay qadir wa innahu annabawa guda bakwai sama bakwai su ne aka yi manzo Allah Isra'il a takaice kowane daya a cikin su yana manzo Allah ya dauka halaye daya biyu uku hudu biyar shida bakwai bakwai farko annabi Adam farkon annabi Adam kamar farkon annabi Muhammad rayuwar annabi Adam ومن فرق من المهمل yanzu ban gaya muku shi da hadisi da kawai ba annabi adam da ya sauka da shi da hawa wa kawai ya tafi da biyu ya yi kama da annabi ya haya da annabi isa da ya kira zuwa ga allah ya ta wahala annabi isa da annabi yaya ba su da zuriya mai yawa suna da yaya shi isa babu to annabi muhammadu a yayansa duk gaba da lokacin suna yara duk wanda ba da duk sun bar zuriya musamman mazalikin maza ta zama saboda in sun girma za su zama annabawa daga nan sai a fahimci wani abu duk wani matsayi na mutum in ba za a gane shi ba to ba zai haihu ba wallahi inda an ya haihu cikin ya'yan akwai ɗaya a cikin su wanda ya ba sirrin a wajensa ya ci gaba sai dai ba zai zama kamar wancan babban ba amma in har ba za a gaje shi ba ba wani da wani zai tafi lahira ya bashi a duniya saboda ba makaci sai ya samu da Allah bai bar da annabi ba da ya bari za a tafi shi kuma da nabiya ba halinsa da uku lokacin da ya girma ya musulunci ya kira mutane kasar larabawa kowa a lokacin aka yaki badar uhud sahabbai ba a yi badar maka ba sai sahabbai sun kai kusan dubu dari da wani abu mayaka kawai ba wanda suka shiga cikin maka dubu goma sha wanda su duka wani zaune na yaki ya yi ƙarfi wannan yana ɗan kama da halaye wanda Allah lokacin da ya kira zuwa Allah ya zama musulunci ya ke ko'ina aka bi shi aka so shi aka so shi aka so shi soyayya wanda ba a taɓa so wani halittar Allah ba kamar yadda sahabbai suka so annabi kuma ya fi Yusuf kyau Yusuf ba ya fi shi kyau domin kai Yusuf jini da haiba irin da manzan Allah sai ya sa mata su da damashi amma wannan ga kyau ga haiba ga gwarjini ya taba shiga cikin wani lungu ya har da wani mutu cikin lungu yana kallon shi kawai sai ya fara jikin zai fara wani jiha a ta jikin wani mutum da kawai babana sunansa abdullahi mamana sunansa an sunansa aminu wanda take lasa kashi albarbi cikin kawai kuma kowa ya kwanta da hankali saboda ko gininsa mata ba sai su yi kwanta amma duk wanda ya zauna wuri sai kawai za ka ga mu'minina da hukun rahim na hudu idris ne halayen da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mamaye ko'ina haruna wanda shi ma ana kan cikin mutanen su zama bari isra'ila ba wanda suka taba so kamar haruna bari isra'ila ba wanda suka yi jin haushi kamar musa musa ba in ga musa sai kowa ya taba wani gashi zuwa gashi nan ya dawa kuma za mu ji kamar da zai ce wannan wannan amma aron ya zo marhaba marhaba mai hadola ya ya gida ya iyali ya komai in musa ya zo sai a bata ne saboda shi musa ba wada eh, ba ya fara ba ya son miskanci ba ya son komai shi gaskiya kawai su kuma ba za su gaskiya bai za su tattaba haruna haruna kuma annabi ne amma yana karkashin musa domin musa sun gani nema mai matsayi tambayi Allah ni kadai ba zan isa ba karamin dan hawan nan shi ma ya zama annabin Allah shi yasa shi ma yake cewa bai taba ganin dan uwa mara hasada dan uwa mai kirki mara hasada kamar Musa abin da ya yi Musa aro mu ne in muna zuwa Lagos muna samun ciki ko muna noma ko muna wani abu da samun kuɗi ba za mu taba gaya kowa ba kowa ya fita eh amma shi musa ya nema dan wansa haruna annabta kuma allah ya bashi na shida lokacin da ya karfi ya kai shekara hamsin da biyar ya zama kuma annabi musa ya yi karfi saboda annabi musa ya yi karfi karfi da musa ya kai in ya yi fushi musa gashin kirjinsa shi da yake fitowa ya tashi ya hoki kayan da musa ya sa har ya fita waje in ka rungume shi da shuke ka tashi lokacin da ya sufa kuma ya dawo annabi da za shi kakansa wannan shi ne sirri cikin kodai yana cikin sirruka wanda isra'awar mai rajin na farko da na karshe sannan yake ya sa da allah abinda allah ya yi da annabi musa duk ya gaya kuma tilka mai yanzu ga ya musa abinda da ya yi da ibrahim duk ya gaya ba abinda ya yi da muhammadu ba فأوحى إلى ila ما ma auha ka ga أبو to أنا ne ما ka na gaske malam tani wanda ka shiga daji kai kus kus malam akwai kus kus da shi ka fita da wanda ya shiga ya fita sannan ka ba labarin mutane ka ga wancan abin da kawo shi Wajen ba ya abokina ka fi girmama wanda kenan ba ba ka wannan shi ne annabi muhammad Allah ya ba mu albarkacinsa Allah ya ƙara mana soyayyarsa Allah ya sa mu gaji iyayenmu son Allah son manzo Allah son shi Ahmad Tijani son shi Ibrahim domin shi sauke ibrahim shi yake gyara san duk wanda ka gan shi yana bantan bantan sai manzo Allah sai manzo Allah yana bantan ya rasulullah ka fi kowa kai za ka ga mana na kowa ai mun sani Sannan manzan Allah wanda babu shehu tijjani babu barhama abdullahi wallahi ba zai amfane ka ba na faɗa ba zai amfane ka dole ka san shehu ibrahim ya bude maka hanya ka hau hanyar shehu tijjani ya sa ka aka wani mutum ya taɓa wata wani shehu ibrahim in ka san laraba ya yana zaune ya shehu na ji labari kana kai almajiran da aljanna ka zai da ya mama gaban shekh abdullahi bin bas wa'annan manyan manyan wahabiya wannan da sauke yana son ni ma ina son dan Allah ka kai ni aljanna ni ma sai sai ya ce eh zan kai ka aljanna amma in mota na ya tashi ya same ga kana ka gani domin boss na babban boss ne da kwaje almajiri boss na baya shi da dun in ya same kana boss a tsaye zai tsaya a kai in kana lungu ko kana cikin cawa kuma kana boye-boye kai kasance wannan haka yake wannan shi ne shehin zangon bari shehin shehu shehin shehin mai hula shehin shehin ibilima mai ake buhun gero da dinga dauka daya daya daya daya ko wani daya na da kwata buhun gero da kare jama'a duk da girman shi nan yana da shi shi ne shi ibrahim shehi abu shehi abu fadi shehu mu domin ku gane yan uwantaka ko jini ko da ko jika ba zai mana hijabi ba har mu ma ba za mu zama almajiri mu ma mu aiki mu samu albarka da kowa saboda ka ko jika hijabi ne babba in ba ka yi hankali ba kai sai ka tabbata kai ma ka samu komai kuma ba za ka samu komai ba sai ka yi da ka ishe hali kamar almajiri laifin fata man ya kodu kan inda fata man ya kodu a nazara shi kwarto shi ne wanda ke daga nan baban ka yana mori daga nan yana yi baban ka ya fi shi alkura daga nan wani hada ce baban ka yana zikiri wa kusa da wani kusa da zafi da rasa shi ma kai za ka tashi kai kai zikiri baban ka mutumin kirki da kai kwakwata mutumin kirki babanka mai tawadu da ke zama mai tawadu babanka mai bada sadaka ne mai taimakon talakawa da kai maka zama haka wannan shi na da a kai kadan domin da ka gafi ne akwai dan zahiri da dan bata mu kuma muna addu'a Allah ya samu zama a'a na zahiri da na bata ko kuma da duk wanda ya zo nan الله يسال يا داعي بابش زاهر يا كغادي بابك يا زوجي دومين اني لغا اني فوتي مدو كوي زاكا زاكاي كوتشي وني ما انزام يقولوا ما بنتي كوي زي وني ما اي مين بنتي اي مين كوبر شي كوي تو كاركا سا دتي تشكين بنتي مانا ادي دو بوغي وا آه، انا زاكو لاي دو زاكا زاكا زاكا kuce mu sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi muku gudi duk wani nan kasuwa yi wanda ya zo nan albarkashi wannan inda Allah ya karba Allah ya sa ya ci gaba ya samu riba ya samu kwanciyar hankali har abada wannan duk wani shari'i wanda ya zo nan jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma zan zo kansu amma kafin zo kansu zai ma addu'a almajirai duk wanda bai da gida yana gidan haya Allah ya raba ta gidan haya ya ba shi gidansa da kansa duk wanda yake da talauci Allah ya wadata shi duk wanda ya zo da rashin lafiya a nan rashin lafiya Allah ya sa yana komawa gida rashin lafiyar ya rabu da shi haka ba duk wanda yake neman alƙur'ani Allah ya bashi duk wanda yake neman ilimin hadisi Allah ya bashi duk wanda yake jin tsoro yan uwansa ko mutiyarsa Allah ya kiyaye shi haka ba bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar ayyaman albarka ya ba mu duk mata bakin ranar mata masu albarka masu ladabi masu biyayya wanda za su tsaya mana su kula mana da 'ya'yanmu da jikokinmu shekaru masu yawa cikin kwancin hankali da farware da kuma lafiya da zaman lafiya duk wanda ya zuru nan yana aikin gwamnati allah ya kara matsayinsa ya kara mai albashi ya kara mai daraja ya kara mai lafiya da farware bijahi wannan maulidi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma samari Allah ya ba ku kuɗi naira ku ji amin yawa wanda ya bi ce amin Allah ya sa yi kwashe da yawa Allah ya ba ku naira yawa yanzu na yi domin naira yana da amfani sutura yana taimako mutum kuma yana bude hanya na ainihin Allah Allah ya bamu da ya Allah ya ba ku bani Allah kuma ya kimanta mu wani lungu daban wanda ko ku kawo ba ne ya kawo a can Allah ya kiyaye Allah ya gyara jagorori na Kano daga sarkin Kano har wanda suke rike Kano gaba daya Allah ya zaba mana jagora wanda ya kai Allah kai ne mai hanawa in ka hana ba wanda zai baya kai ne mai bayarwa in ka bayar ba wanda zai yi hanawa Allah ka ba kan wanda ya fi dace kowai Allah dan wani da wani buge-buge da wani wahala da wani tashin hankali Allah ka lamarin cikin ruwan sirri da Allah ina da fada saboda yadda za ka gane har niwa nake so zai wahala sai ka ya da kirji na kirji ma yake yanka shi nama ko za ka na wurin Allah ya karu Allah ya kawo lafiya a karu Allah ya kawo zaman lafiya a karu Allah kanka ake lamarin kano hannun mutanen abuja mutanen lagos mutanen kaza mutanen duniya a'a Allah ka ke kano da hannunka da kanka da kanka amin Allah kar ka bar kano su wahala ko su wargaje ko su lalace ko su wani hali Allah ka ka ga kano amin yanzu wata mata wanda neta za ta haihu aka daje mata ta haihu ba ai ai ai shawara shawara ta haihu ba sai tsohuwa ya ce Allah ka zo da kanka kada duru kowa sai ma Allah ga ka ga kada duru kowa da dole kada اللهم صل على محمد وعلى akwai wani aiki wanda za ake yi amma yau ni zan yi da kai ina san can karshe da nan biyu uku